للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استهدفوا بما استهدفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da sheik abubakar mahmud gumi rahmatullahi alai tare da manya-manyan malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida da sauran iyaye mata duka ina mun sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara wa Allah godiya su subhanahu wata'ala da ya sake tara mu a yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da yau muna sha takwas ga watan hudu miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 muna fata allah shi mu jagoranci a cikin wannan karatu yan uwa musulmi kamar yadda ya gabata jiya mun kwana a cikin sotul ma'ida aya ta 44 yau kuma za mu tashi aya ta 45 a cikin wannan sura insha Allah Allah maɗaukakin sarki ce wa kasar na alaihi fiha وكتبنا به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون يقول مسلمين كراتمو ديك gabata Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin duk wanda ya hukunci ba abinda abinda Allah ya tafi wannan kafiri ne yanzu ga wani hukunci da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin littafin a taura cikin qur'ani ba Allah ya tabbatar da shi Allah ta'ala ya ce wa kasarna alaihi kuma mun shar'anta gare su katabna alaihim ay shara'na alaihim Allah ya ce mun shar'anta ma yahudu cikin littafin a taura shi ya mana fiha a cikin littafin a taura wani irin hukunci ne Allah ya ce annan nafsa bin nafs cewa rai ana kashe ta in ta kashe rai annan nafsa tuqtal bin nafsi rai ana kashe ta in ta kashe rai ko namiji ko mace duk wanda ya kashe wani ana kashe shi wannan hukuncin Allah ya cikin at-taura cikin Qur'ani ma akwai wannan hukunci in jama'a sun ka suna kashe mutum ga dukkan shi za a yi misali a samu mutum 100 sai shawara yi mitin kowa ya tabbatar a sai a kashe mutum guda ya an ka izo wasu mutum suna kashe ko mutum goma sun suna kashe to idan ta tashi an ka gano mutum ɗari gaba ɗaya za a so a kashe su gaba ɗaya ɗaya saboda ƙa'idar musulunci rai guda ya an ka sai jama'a suna kashe za a taru a kashe su gaba ɗaya kama a kore mutum yana gudun tsira sai wani mutum ya riƙe shi mai kisa ya toye isko shi ya kashe shi su biyu za a kashewa da wanda ya rike da wanda ya bige duk kashe su za a yi gaba ɗaya to shi ne Allah ta'ala ya annan nafsa bin nafsi lallai rai ana kashe ta in ta kashe rai in ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal aina bil aini ana cire ijiya inda wani ya cire ijiyar wani kuma yadda mutum ya ce ijiyar wani haka da shi za a iya ce tashi sannan wanda ya sa abin bugu ya buge ijiya ta tsaye shi ma sai a buge mai ta tsaye wanda ya sa shi ko ya ce jima ijiya ta bargani gani gaba ɗaya shi ma za a ji mu ta bargani gani gaba ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya ce hukunci a cikin taura cewa ijiya ana ƙaƙule ta inda mai ita ya kwakwai ijiye wani Allah ta'ala ya ce wal amsa bil amsi hanci da hanci ma'ana ana cire hancin mutum inda ya cire hancin wani kila ya sa kwasa ko ya sa wani makami ya cire hancin wani shi ma Allah ya ce a cire nashi Allah ta'ala ya ce wal uzna bil uzni kunni da kunni wanda ya cire kunnan wani Allah ta'ala ta shi ma za a cire na shi. nashi wasinna bisinni Allah ya ce haure da haure wanda ya kalle ma wani haure da gangan shi ma sai a kalle shi. sai an dibi na ya kalle shi ma sai a kalle irin wannan ta hankura ne kila yan barka na ya kalle cikin guda hudu na harko masu ruba'iyya masu tuwa biyu sama biyu kasa cikin suna ya cire wani shi ma sai a cire na shi. to gobe sai wa wani sai Allah ta'ala ya ce wal duruha qisas su kuma raunuka za a yi ramuwa za a yi qisasi game da su misali ƙila wani ya sare za a yanki mutum shi ma sai a sare za a yankai amma akwai inda in mutum an ka jima mutum ba shi wa a rama lahiya lau sunan sai dai a yi a bara biya zuma ina fatan gane magana ta saboda haka inda ya zan in an kai akwai haɗari kwai eh kila ya an kira ma za a yi mutum na ɗaya mutuwa kun fahimta kila mutum na yafi mun mutum kwakwalwa kai ne ya fashi to shi kuma ya mutu a fashe mai kai kila ana ya kai kwakwalwa ta yi mutu shi na harkon bai mutu ba to nan sai a yi hukunci a bada biya jama'a kun san abin da yasa Allah ya wanga hukunci saboda kowa ya sha'a kai ne lafiya kaka saka wani in ka san ana cire ma hannu in ka cire hannu wani wala ba ka cire ba ijiyar ke da haka san ka su kaka kaka cire ijiyar wani haure kana san abu da ka cire hauren wani kunne kana san abu da ka cire kunnen wani don hukunci ya ce babu nasiha kana cirewa da gangan a kamuwa gaban idan mutane ce ma a cire na, ka shi ke na an tagonci ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله مدوكاكين سركي يتي ولكم في القصاص حياة kuna da rayuwa mai wanzuwa a cikin ramuwa a cikin kisasi in ji Allah ya ulil ya kuma abu a hankali ba irin hankalin yahudu ko nasara ba wayan da gan cewa wai in mutum ya kashe mutum wai an ka ce a rama to ai ayatun biyu wai ai hasara zai biyu wai tun da wanga ya kashe wanga wanga ya riga ya mutu to wanga bai kuma bai kamata a kuma kashe shi ba Allah ya ce ba ku da hankali in mutum na da hankali ai wanda ya kashe aka kashe shi gore kuma kashe wani amma in ka sa ana kashe ka wallahi ba kai dole ka ba ka jama'a wannan shari'a ta Allah to yanzu mutum na ya kashe mutum sai zan ba a gano shi ba shi ke ta sha shari'a sai lahira Allah zai ne musulun da ce cire mu na saboda yana da ƙarfi ko yana da iko ba a samu rama ba shari'a sai lahira wanda cire mu wani kunne kamar irin yan daba sai ka ɗan daba ya ce sun duke a cire mun kunnen wani wallahi haka ɗan daba ka ce ma yara nai kunne ne ka son a cire min sai a kai katta sun ce sun rike mutum wani ya sayu a yanki kunnan mutum wallahi da gangan da ƙari a yanar koren su kuto wani ɗan da ba suna wani shi wata kulli aka ce mai ha'ila illalla ta'addanci zalla wala sai a ce kunna za ka so a ciro wala sai an ciro ma kunne yara ne sai ce ku sai ku ciro kunne ne kawai sai suna suna suna maye a sai a ciro kunnen mutum to duk irin wannan shari'a sai lahira saboda ka Allah ta'ala ya doku ya azaba da dokoki don a zama lafiya yadda ka tafar na gaba ka a taba ka taba ya mutane da ido da hanci da kunne suna daraja da cikin da yanzu kun ga a musulunci ba da gangan ba ka buge mutum harshe sai ya bar magana ga harshen na amma bai magana sai ka ba biyar da kuɗi ɗari in ka take mutum ijiya ya bar gani sai ka ba ya raƙumi in ka take mutum kunne ya bar jiya kunne guda wanga ɗaya ka ji gare sai ka ba da raƙumi duk abin da a biyu ga jikin ɗan adam in an cire guda raƙumi hamsin aka ba suwa saboda amma ya ka bige biyun gaba ɗaya sun ka halaka raƙumi ɗari za a ba su duk wanda ya makarta wani sai ya ba shi raƙumi ɗari ko an yahe mai kunnuwa guda biyu ya barzi raƙumi ɗari ka bige mutum tsara ta kare raƙumi ɗari ubangiji Allah shi na kariya amin to shi na Allah wanda kusan sarki yace wal juruha qisas Allah ya ce raunuka rauni ana yin ramuwa game da su raunin da aka iya ramawa shi aka warke kuma in za a rama sai mutum ya warke shi na harkar su ya warke duk don ka a ta ka ce wallahi tun da ya yi min ni ban ma jiran su na warke a rama min ɗai ba a yi haka wata rana wani mutum wani ya ji mai ciyo ya kare tsawa sai ya ce ya rasulullah ina son arama ne wanzu Allah ya ce kamar sai ka warke mana ba da ya kare ma kafa ba an sani sai ɗaya ke zuniya sai ka warke shi ma a sai tashi za a yi wata shi ɓaran ta kare amma sai ya warke sai ka warke kai ta shi ya rasu la'ira son arama ne tun yanzu ne. tun ka yi warke su jinya kare sai wanzu Allah ya ce shi babu laifi wancan da ya kai kawa ma an ka so an kai tashi ɓaras an kai kawa ana nan shi wanga na harko da aka kare sai kariya ta lalace sai kama gurmunta sai sake dawo wajen mamaki ya rasu lalace na yi gurmunta sai ce ba na haɗawa ba ai sai da cikin ka bari sai ka warke ta da akwai raunin da in baka warke kana yi mutuwa in ka mutu wanda shi ya kashe ka sai ya biya diya saboda ka rauni ba a ramuwa sai mutum ya warke mutum na yanka mariza da gangan haraka ba sai ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki yana doka ana yin ramuwa a cikin raunuka amma sai an warki wallahi jama'a wagga doka gare ta aka samu zama lafiya kowa na kafa kafa amma suna da ƴan ƙwaya suna yawo da rezoji suna yawo da yuka a cikin jikinsu su ɗaya suke faɗa ya tashi a soka ma yuka ko a yanka ma reza in mutum ya san in ya yanka ma reza ana yanka ga wallahi bai yankan ka suka ga wallahi suna sha jini ne wallahi suna sha jini ne ɗan ƙwaya to saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi ku kama kanku mata kuna faɗa mutum ya kama kai shari'a ta jini ita Allah zai waye ya kashin kiyama manzo Allah ya ce awwalu ma yuqda bayan nas fi dima'i shari'a ta farko za a fara ya kashin kiyama bangaren jini ita ta farko za a fara mata kun yi fada kun watsa ma junan ku ruwan zahi mata kun yi fada kun watsa ma junan ku ruwan mai mata kun yi fada da itace kun bige junan ku halaka na taɓa zuwa sulhun wani faɗa irin haka na ga azumi na rantsi da Allah ko na kai da wagga da koti ba mai biyuwa cikin su kowa huska ta a ai mata kasa kasa ga huska wasu yara an kai to sulhun mina zai kuma ga azumi ba su jin mijin su sun halaka kansu to wallahi ka sani duk wanda ka zuba jini ga ta tsinci ba ka cewa gaban Allah wallahi za a faka za a faka tasbihi wallahi ba ta wucewa in wani baka zuciya gare ka wai kai kayi kallon fina-finan indiya kayi kallon fina-finan america kai kallon na kanawa saboda ka iya zubar jini ko to bismillah na rufi da Allah duwan zubar jinin wani ya kasu yan wallahi bai wucewa ka buga jini ya hito ko ka sa ka yanki mutum jini ya hito wallahi ba ka wucewa gaban Allah ran tashin kiyama jini ba wasa ba ne. shi sa Allah ta'ala ya wa wal juruha man bangaren abin da shi raunuka akwai kisasi akwai ramuwa inji Allah Allah ya kamar ta saddaka bihi duk wanda ya sadaka da shi jinin nan an ji ma kace ka yahi? ba ka san kai dai shi kenan ka yahi ba dai ai ma ba to ka bari ga Allah ka yahi? sai Allah ya ce fa huwa kafaratul lahu wannan yahi wanda ya ta zan kafara gare shi za ga wani bawan Allah shi an ji mai gada ko azumi ga dan uwa ko shi an ka jima sai shi babu lafi ya zai ta yi jinya Allah ya warkar da shi shi ko ya shi ke na Allah ya ce wanda ya zan ka fara gare shi saboda ka Allah maɗaukakin sarki ya ce ana samun yahewa ta ɓangaren shi wanda an kawo rauni sai ce ya yahi shi kuma Allah cikin zina sai ce ya zama ka fara da zunuban shi baki ɗaya sai Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba Allah ya ce fa ulaika humuz zalimun wa'anna suni azzalumai a kawo ma mutum ya bige mutum jini ya ne tafi ɗaukar mai haƙƙi ne ƙarƙashin ƙasa kai alƙali a kawo kuɗi a baka kashe magana wallahi bin ya cika duk alƙalin da aka kawo mutum wasu yaga an kama to a sai bayan sati biyu a dawo a sai bayan sati biyu a dawo a sai bayan sati biyu a dawo sai kai sai masu abin da sun wahala har mai kara ce ya jaye ya kara to wallahi wannan musiba ne ga alƙalai in ka yi bincike ga cewa mutum ga wanda ya laifi to kawai yi mai yi. a yanzu ku wa gani ku kaga ɗaya ya ɗauki motar babanai ya yi kwancin kwana ya burka kota bu cikin gari ya tahi mota wajen 150 sai ga yake wanda cizo ya bige da cizo ya kare da cizo na faɗa abin da ya ci ga ɗan mai kuɗi ya ɗauko motar babana ya bige da cizo cizo ya kare sai ya aika da Allah ana neman ahawa ai yaro na kurciya gare ai da Allah ai hankuri wane ne sai a garce to shikenan sai sai ga an kawo dan buhun masara an dangane ma da tijo shikenan an rika baki an gama da shi wannan shari'a sai an tilara akai saboda ka yan uwa musulmi wallahi mata ku kama ku bar fada ku bar fadan makami bai da kyau ku bai. sannan kama hannun ɗayan ku raba ku da abin da ya shahi wato mugun fada suna gani ga fina-finai suna ana sawa a ɗauko yuka kamar da gaskiya wallahi duk ba gaskiya na ba fim mai ba gaskiya ba ne amma yaran ku sun ɗauka cewa gaskiya su ma suna iya ɗaukar yi su yanka da ubangiji Allah shi na kariya Allah ya sa mu gane Allah ta'ala ya ce wa qaffayna ala atharihim bi isa bi maryam wa qaffayna ala atharihim bi isa bi maryam musaddiqan lima bayna yadayhi مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه للإنزيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين الله مدوكاكين كيف يتي وقفينا على آثارهم مكبيبيو bibiyo akan gurabin su كوتي annabawan suka wuce da man suka wuce Allah ya muka biyo bayan su bi Isa ne wanda Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura shi annabi Isa dan yana gasgarta abinda aka gaba da shi na at-taura annabi Isa ya darta cikin at-taura littafin Allah ne annabi Isa ya gasganta duk abinda a cikin at-taura daga Allah yake wa atainahu al-injila Allah ya ce mun ba shi littafin linjila annabi Isa mun ba shi littafin bible amma kofi na ƙwarai mun ka ba shi ba jabu ba wanga da suka cancanza suka ciccire wasu abubuwa suka ƙara wasu abubuwa wannan ba shi da linjila annabi isa ba akwai kofi na ƙwarai na shafin allah na injila wanda allah ya ba annabi isa allah ya ce wa atai nahul injil mun bai wa annabi isa littafin linjila littafin bible yi hudan wa nur allah ya ce cikin littafin linjila akwai shari'a kuma akwai haske ga shari'a kuma ga haske ga su kiristoci amma sun saki wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat kuma shi littafin linjila yana mai gaggantawa ga abin da aka buga yayin na na at littafin linjila ya gaggata littafin at ke gaskiya ne kenan cikin linjila new testament akwai wato bayanai masu gaggata abin da a cikin littafin a taura gaskiya ne daga Allah maɗaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce wa hudan kuma ita linjila shirya ce wa mau'iza kuma wa'azi ce lil muttaqin Allah kuma sun tsoron Allah duk mai jin tsoron Allah da tahin bible wa'azi na gare shi a cikin bible masu bincike sun binciko akwai wajen wuri 56 da an ka ce ayi sallah amma jama'a kin so suna sallah ba amma cikin littafin na bible akwai wajen wuri hamsin da shida da an ce a yi sallah sannan cikin tafin bible babu inda an ce a ce social life ba zai lahadi ba suna gan suna tururuwa da na goye da wanda a cikin ciki da wanda a ga hannun wanda an ka yayi sun yayo gaba ɗai kasa yau ne yasta wanda good friday ko good friday da last week friday good time so ko ba gaskiya ba eh an gishe shi um, ran ran juma'a ya dawo cross case Allah ya Allah Allah tawaka wannan ba ke da kware ba babu inda sai su cuce ga babu kuma ki samu ta kirista ka tare ta kici da Allah damin. kilo ta hanga da an gano ana an kace akai coci ai sabi daga lahadi babu babu shi ba ta ibada ne shi yasa an kace musu jahilai masu yin addini cikin duhu masu yin addini da jahilci dai in ba jahilci ba kana yin abin da baka da ya cikin lissafin ka kaga baka da ke ga su da yawan bidiyo'i babu inda an kace su dinga yin bukkoki cikin zai su koma can su laɓe ba su aure iyaka ibara su kai babu inda an kace haka shi yasa Allah yake wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah فما رأوا أكد آيتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون الله تعالى يتكي ورهبانية لكم رهبانا في ابتدأوها سوء عبوت سكتت في الدين سيادة فصوية كما داجي ya yi bukka ya shige bai aure bai komi iyaka sai bauta Allah babu inda aka tafi ya kai cikin littafin injila babu bai yin aure iyaka ya dinga luwaɗi da ƙananan yaran sauransu ko ya dinga siyaɗin matan mutane yan ƙanana da manya saboda shi sun faranta wai ba su yi aure wai aure na ɗauke hankalinsu daga ibada wannan suna daga cikin sun haƙago sun kara cikin kiristanci babu shi ji Allah ba da kusurta Allah madaukakin sarki ya kare mu to ne Allah madaukakin sarki ya ce wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin a cikin littafin injila Allah ya ce akwai shari'a kuma akwai wa'azi ga masu tsoron Allah Allah ta kama cikin amin gaba sai Allah ta'ala yace wal yahkum ahlul wa la yahkum ahlul injil bima anzala Allah bihi ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الفاسقون الله مدوكاكين sarki yace wal yahkum ahlul injili ma anzalallahu fi ana umurtan ma'abuta injila su yi hukunci da abinda Allah ya sauka cikin Allah ya umarci kiristoci su yi hukunci da abinda a cikin littafin injila inji Allah in ko za su yi hukunci da shi Qur'ani za su dawo ma ne yanzu Qur'ani za su dawo saboda annabi isa ya faɗa musu ni shari'a ta ba cika ba inji annabi isa amma akwai manzo zai zo ƙarshen zamani shi shari'a ta za su complete littafi ne shi littafin za a aiki da shi shi sa Allah ta'ala ya faɗa sotu safi wa musaddiqan lima bayna yadayhi wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at من wal qur'an ومبشرا برسوله ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء wa ya ce wa musaddiqan kuma shi annabi isa yana mai gaskantawa ne ba bai ne ga abin da aka gabare shi annabi isa ya gaskanta annabawa ya gaskanta littafan da Allah ya aiko su amma bashiran kuma yana mai bushara bi rasulin da zuwan wani manzo ya ci wani zai zo min ba'dihi min ba'di yace bayana ismuhu ahmad sunan shi ahmad inji Allah kina annabi isa ya haɗa ma kirsan cewa wani manzo zai zo bayan sunan shi ahmad in ya zo su bi shi kuma su riƙe shari'a ta shi a shi'ar shi a cikin kuma annabawa shari'a ta kaka amma ta ba ta ba saboda ta ce duk wani kiristan da yake wai zai riƙe bible yanzu ƙarya a cikin wallahi dan bible ya tabbatar da qur'ani a kai kamata a riƙa yanzu duk wani littafi yanzu an soke shi qur'ani zai ba aiki da shi to ya Allah ka ba mu ikon gane amin shine Allah ta'ala yace wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba sai Allah ya fa ulaikumul fasiqun wa hum fasiqai kun ga an ce humul kafirun an ce humul zalimun an ce humul fasiqun wa'annan kalmomi guda uku dukkan ba babu mijo cikin da alƙallai da duk wani mai hukunci inda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba Allah ya ce kafiri ne Azalumi ne kuma fasiki ne saboda ka yanzu tarihi gare mu wasu mu in ba su da gaskiya sun suke a kai magistrate court inda za a yi shari'a da constitution ba ƙur'ani ba kaga musulmi in yace zai bar kotun Allah ya kai kotun da za a hukunci da wani abu daban jama'a ya hukunci ne to ubangiji Allah ya kawo za ka ga wasu ba su aibin shari'a da ƙur'ani don su ga a kai shari'a da wani abu daban wallahi musulmi da ya guji ƙur'ani ku ya samu matsala kai musulmi ka yarda da ƙur'ani ne ƙur'ani ya ce ka yadda duk abin da an kai ma ka yadda Allah bai hana sai ka shi yace ai ma kaza ka ci ka yadda kaga imanin ka ya tsaya ke amma in ka sun da baka da gaskiya barka ce kotu kaza inda aka inda aka hanci wallahi bane ya cika ubangiji Allah ya kare amin Allah ta'ala yake wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq mubaddikan lima ya yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تتبع أهواءهما أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم به تقتربون الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an zanna ilaikar kitab kuma mun saukar da littafi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil haqqi Allah ya da gaskiya jama'a wani littafi na Allah ya ba annabi Muhammad alqur'ani alqur'an yace musaddiqan lima bayna yadayhi qur'ani yana gaskata littafin da aka gabani shi qur'ani ya gaskata taura ya ce gaskiya ce daga Allah take qur'ani ya gaskata injila ya fi daga Allah take Qur'ani ya gaskata zabura ya fi daga Allah take Qur'ani ya gaskata suhufu Ibrahim da sauran littattafan da Allah ya saka su a sama baki ɗaya Qur'ani ya dare ya gaskata su duk baki ɗaya min alkitab na littafai Allah ya ce wa muhaiminin alayhi kuma shine mai shaidu a kan duk littafin da Allah ya saukar Qur'ani sai ya fara shaida a wannan littafi tun a duniya kuma ba mu san a tarwatar da ƙwararri ya toye bayanin ba mu san injina ba sai da ƙwararri ya toye bayanin kenan ƙwararri shi ke ba shaida a kawai littafar saboda ka ya ku bayan Allah kuri ƙwararri an waye gari wasu in ka kasu hau ƙwararri sai azumi ya kama shi yasa profesa masud ya ba da labari ya rubuta wani labari limami barawo limami barawo ya ba labari ya ce wani bawa Allah ne ya shirya abinci sai sun limamin shiyar ya sun da ala limamin so gida ne a ci wannan abincin da limamin ya shaho gidan wannan bawa Allah aka kawo abinci aka ci aka gama aka yi du'a'i aka yi addu'a an ka tashi sai hajiya masu wannan bawon Allah ta kudin ta ajiye da kewar ta gare su ba kirkir ce mai gidan suna ganin wallahi liman ya kwaita kudin na ila illa yanzu sai mai gidan ta ce ke wani yanzu ba ki gona za ki rikawa sata kudin wasu liman sasso mai gida in ban da ni da kai da liman wa a wato gidan sai ba tsoka saboda haka inda ka karɓa ka faɗa gaskiya wala ya bashi ya tsoka to gaskiya ne gida sai hankali ni dai ke yin magana da liman don Allah ya ban kuɗi na ke wallahi ni kan bai yi shi magana shi ke nufi bar ma Allah ana nan kasan masar jini ne kullum kuɗin ga jawabin suna aka kullum jawabin suna aka ku yi haƙuri na faɗa muku na abin musani saboda haka ana nan shi bai yi wa malam magana so na jin nauyi ita ko tana nan ta hasa ta wuta kuɗin da an ka ɗauka ana nan sai ta wa kewayowa yanzu eh, yanzu lokaci ya da ya kamata yin abinci kuma a gayyace kaɗaɗen <laughs> liman ta ce ina shi wannan liman ɓarar ba a gayyata sai sai dai a gayyata wani ba wannan ba shi kuwa ce gaskiya shi ne ya kwanta mai shi ya kamata zai gayyatowa shi na tunda daga kai wallahi auren ke gare ka wallahi ya mutum da tuwa shi sata gina kuma ka sace gare shi da an ka taho liman ya taho an ka taho an ka ci abinci an haƙari ta shi da mai gida don Allah ka yi magana don Allah don girma Allah ka gahina ya taho ka yi magana ba da kuɗi da don Allah shekara guda ka ji ma kwaɗin gawai don Allah biyu sa wai na wani halar shi ke nan mai gida sai daure sai wa liman magana ke liman wallahi ko bara da mun ka sai abinci ko wasu yan kuɗi mun ka ajiye da sauran magana su ba sai liman ya kushe da kuka liman ya kama kuka liman ya kama kuka sai su ke ta abin da muka wa gudu yanzu gashi an tambaye shi kuma ga har liman da gani da kuka cikin gidan <laughs> liman ya gama kuka ce aini ba kudin fa nuka kuka ba sai liman ce akwai ƙwar'ani nan da wurin dawa ina na jiki sai an ka ce ai ga yasan bisa durowa ya fi a ɗauko shi ko da an ka ce an ka ɗauko ƙwar'ani sai ci adiba shahin harko inda sosul fatiha ta ko da an ka riba sosul fatiha nan harko sai ga kudin ga sai ta shi ai ba halaka mai fata ya kawo kuka ba wai a ce yau gidan ga tun ba a raba a kansa ƙur'ani ba sabbana shekara guda ba ɗau ƙur'ani an ka guda ba shi shi shi ne shiga kuka oh, ga kada masoyin irin wanga ga kada masoyin irin wanga ba zan ga yi tafiya abinci gida ne wai a ce gida ne ai shekara ba kansa ƙur'ani ba wallahi wasu biya duk ba su to in sun bazan ba su yi kuma tan ba ku yi halar kina zuwa islamiyya ke iya karatun qur'ani tun kai a wanke kina zuwa islamiyya dare kina zuwa islamiyya karfe goma a ce wai ba ta lokacin da qur'ani ki karanta wallahi don ma an gina da rabu ne da an da ana ganin kudin jama'a ko ba ganin to ba karanta ba kike <laughs> limami ya boku da mamaki ya kai ko shi ne akbar lawa ya ce barawo <laughs> Allah jama'a limai ya dauki kudin ga <laughs> ba sai ya dauke illa abinda an matsala shi ya bai kamata shi musu magana ba sai sa cikin qur'ani ya aji mata ku zama karatun qur'ani akwai alheri da yawa qur'ani littafin Allah akwai alheri duk wanda ya rike shi wallahi sai ya ga haske insha Allah ga dokta a mai magana jiya ya faɗa da labura da gaskiya abubuwan da alheri aka samu Allah na yawan ansa addu'a mutum kana addu'a tana tafiya ita karatun qur'ani saboda bakin kullum kana kana magana kana faɗi manganun Allah cikin bakin manganu masu tsarki amma a ce mata ba ku da lokaci akwai bayan ku bayan akwai bayan magariba zuwa isha'i akwai da daddare akwai wasu lokuta da rana ka ɗauko ka ɗan biba wani abu to ubangiji Allah ya kawo amma ku sani akwai mutanen da ke ƙur'ani ya kai ƙarar gaban Allah ya kasance sun sai manzo Allah ya ƙara gaban Allah sun kawo cikin Qur'ani wa qala ar-rasul ya rabbi inna wa qala ar-rasul ya rabbi inna hmm. inna hadha al-qur'ana mahjura Allah madaukakin sarki yake wa qala ar-rasul manzo ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qawmi ittakazu hadha al-qur'ana mahjura lalle jama'a ta mutane su riƙe wannan ƙur'ani bin ƙauracewa sun ƙaurace ma karatu mai sun ƙaurace ma hukunci da shi sun ƙaurace ma neman ma da wasu da in Allah saboda sai manzo Allah ya ƙararka ko ya ƙararki ba shi karatun ƙur'ani shi na malamai suka ce wannan magana inda duniya manzo Allah ya sai an halaka duk wanda a wannan lokacin don ka ayyaka duk manzon da annabi duk annabin da ya kai ƙara duk manzon da ya kai ƙara mutane Allah yana halaka su to saboda ya ku iyaye mata ku rike littafin Allah za ku samu alheri kwarai da kai ku ta karatu ne inda ka iya karanta inda ka iya karatu mai tawa wallahi za ka samu alheri kwarai shi yasa Allah ta'ala ya ce wa muhaiminan alayhi qur'ani yana ba bar shaidu a tadil tafan Allah baki daya sai Allah ya ce fa hakum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakaninsu da abinda Allah ya saukar na qur'ani wala ta tattabi a hawa abu. Allah ka kada ka bi soye-soye rayukan faɗi abin da a gaskiya wala ta tattabi a hawa abu amma za aka min alhaƙi kada ka bi soye-soye rayukan su don gaira abin da ya zo maka na gaskiya in ji Allah sai Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja ko waɗanne daga cikin su mun sanya musu shari'a da kuma hanya الأمة عندك مصنع تاسو شريعة مصنع تاسو هنيا مومنا تامو هنيا شريعة النبي إيسا يا تاسو هنيا شريعة تي سوى قوة الأمة الله يبتي مصنع ماك الشريعة تاسو هنيا مصنع هنيا تاسو هنيا تاسو هنيا تاسو يذكر أكي أظم عند مكة ينزو إيا كسو في أنا سوى أظم وانا أقبى وانا أقبى أقبى نمو باب سهور da ka isa shi na aure kowa ba a kuma cin komi sai gobe da mangare ba da Allah mun samu sauki ko mu samu ba da mu da su wani samu sauki mu na ba azumi da zarar kai magariba ka kama cin tuwo kenan ka kama lodi kenan ka kama lodi sai alfil ya ke to a sai tun karhe bakwai kana kana ta abinci ba ta bari sai karhe gadda minti goma sha biyar jama'a an samu ko ba samu ba amma wallahi su da kayi isha'i da kowa in ku kai rashin sa'a kada yan magariba kwana ya dauke ka shi kenan ko ba kuma sai sai gobe azumin ku kenan to shi yasa Allah ya ce ko da mun samu samu shari'a daban ta ta hanya mu mun gode ma Allah da ya ba mu shari'a mai sauki azumin mu akwai sauki jama'a ko babu akwai tsare. su kuma in ka diba za a ga bangaren tsarki in ka bari ƙari ya taɓa ma jiki ba ya ci ka sai ka samu dutse ka goge ka goge ƙawa ka ta yi jini inda ya taɓa ka sannan sai tsarki in ya taba tuwashi sai an samu abin yankewa an gunce inda ya taɓa in yaro ya miki hitsari wanda ya fita abinci wannan zai sai ke yanke da baki inda hitsari ya taɓa amma muwa ta ba shari'a ruwa ɗaya ta sa ka wanki amma su an addaba ne mutum sai an yanki in ya taba jiki ya taba jiki kuma sai jini ya hito saboda ka ya ku bayan Allah ya kamata mu gode ma Allah ko Allah mane ma godiya akan shari'a mu ta yi sauki kwaya daga shi ne Allah ta'ala ya ce walau sha Allah laja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku al'umma guda aka addini guda kowa ya zama musulmi gabaki daya amma shi ta Allah sai ya raba wasu musulmi wasu kafirai kai da ka samu ka cikin musulmi ya kamata gode ma Allah kina sallah wallahi ki gode ma Allah kina sallah ki gode ma Allah kina azumi ki gode ma Allah da wasan dan beje ket dan miniti ket babu sallah babu salati haka za a rayuwa walakanci a musu walakanci a iske Allah mu duka wani mun sani mun tabbatar duk wanda a kirista ya mutu wallahi ya shiga ya shiga ba duk mai cewa Allah uku ne cikin tsoki wallahi sai Allah ya mai azaba kuma ku jibe su gani amma shi yanzu Allah ya rawa a asiri kina sallah kina azumi kina bautar Allah gurgudu kin ya kamata mutum ya gode ma Allah jama'a wallahi musulunci ba ƙarfi jeri ba musulunci ya rufa mana asiri iyaye mata musulunci ya rufa muku asiri a ce mutum ya mutu a sa mai sutura a yi mai wanka a sa mai sutura a sa mai turare a yi mai talla a kai shi makabarta a ruhe cikin mutunci amma su in mutum ya mutu la ila illallah ba su yi wanka ba babu wani taɓa ganin kirista na wagawa ba su yi ya ta mutu tana wari haka nan za a fi a cikin akwati a sa cikin akwati ubangiji Allah ya kare mu dai mun gode ba Allah da ya musulmi Allah ce muna arzikin mutuwa cikin musuluncin ga ya Allah shi na Allah madaukakin sarki ce walakin kun fi ma'ata sai dai Allah yana jaraba ku ne a cikin abin da ya ba Allah in ya ga dama sai jarabe ka akwai jaraba da aka wa mutum da abin da ya ba shi wani abin da a jaraba ta biya ne kuna kawo tambaye ku ga yara masu jin magana sun kama mugoyin hanya suna shaye-shaye suna ɗauke-ɗauke wani jaraba ta ke shi ko wani abin da an jaraba talauci bai da kofi su tsaya-tsaya komi ya samu ya zube kasa ya fara ne amma sai wasu wallahi ne bai na rare hannu gare wai ya samu dubu hamsin ko da aka cewa sati sun kare sun lalace to Allah ne mai taimakon rare hannu wai ba su tsayawa wani jaraba talauci shi kuwa jaraba ta rashin lahiya Allah ya jarabe ciwo ka damu ne wani kwalfa ka damu wani ciwon zuciya wani ciwon kawafu wani ciwon daji to jarabawa ta Allah Allah ka jaraba bawa amma in mutum yi hankuri wanda zai wuce ga waje daya shi sa Allah ya ce li yabluukum fi ma ata wani kuma kudin da aka ba su a jaraba sai ku ba nan ku gani wurin karatun ga duk wanda ya mallaki miliyan goma bai tuba wurin duk wanda adda miliyan goma gidanta ba tuba wurin dan commitment sun yawa ya kamata in ce abuja ya kamata in ce lagos ya kamata ta bai ko karatun da yanzu sai wadda allah ya ce maka ina wakila ko suna na koye da kuɗi amma sun zo suna faran karatu allah ya ce da ke su amma galibi duk wanda ka ga ya samu duniya wuraren addini ba lokacin tsayawa suna shine Allah madaukakin sarki ya ce yake fastabiqul khairat ku yi riganga wuri aikata alherai kace bari a rige ki shi yasa Allah ya fastabiqul khairat almusabaqa shine wannan sai tsere maka sai ban bari ya ake musabaqa wani aiki alheri shi ne kina da wata abikiya kullum sai ta hizo goma na ƙwarani kyan ku ce a a ni ku hizo 20 zai za ka tsaye mata ga wani bawan Allah kullum sai ya yi kunu gida ne ya hisuwa a kai masallaci ke ku zai ni kuma san da kai ilkosai ga wani kullum sai ya yi nafira raka a goma eh, su san da kai ku rige yi itilin shi a sassabiqul khairat wanda adda uwaye wanda kullum sai ya kai tuwo ke ku zai ki a ni kullum sai na kai wani abu sai na aika ga ɗari biyar a soma ina a gashe mai mara kasuwa a aika ga ina haka aka so rige-rige wani aiki alheri haka bari a rige ka amma wani yana ya yi kwanci ne a ah, so tun da inan mutu ta su wani suna yi aiki mu ai Allah ya huta ce mu in na kai kacewa wai sai wai sai wani wai an huta ce ka tsaya kuma sai tun da ina azumin farilla to na fila ai ba ta nayi ba ba dole na ba in ni sallar isha ai shi ke Allah ya Allah ya doke min to mi da zan cewa suna tsayawa Allah kai ba. ai addini sauki gare wallahi sai aka mutum ya rige wajen aiki alheri in ba haka ba kuma ran sasin tsayawa kana gani zai to ya wuce kai wuce aljanna kana nan kana kana jira to shi yasa Allah ta'ala ya ce ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ne makumukum baki daya zuwa ga Allah za mu koma baki ɗaya duk taron da namu don sun kuma dole za su daga baya wallahi za mu koma ga Allah baki shi yasa Allah ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون madaukakin sarki yace wattaqu yawman ku yi hattara da wani ne ku kiyaye wani ne turja'una fihi illa Allah za a mai sheku cikin zuwa ga Allah ka tashi bakar sabbu baka da dogon jikin ka wallahi ga ta gaban Allah tsaye sai abin da kai duniya na ci irin shi shi sa jama'a mai hankali kwana bai kama shi bai mai hankali bai kamata ya kina aika sabon Allah bai yanzu wallahi duk mai hankali kamata ya yi kama ibada ka'in da na'i shi alheri da indi ka da hankali kai wannan yi ne haka ce gaban Allah zunubin ka yayi ibi ibi yayi maka yawa wallahi bane ya ci mutum abinda aka ci mutum ya gyara kayan tun yanzu ka gyara kayan da sun kara kurfiyar ka gyara kayan da sun kara sauran rayuwarka tun baka mutu ba komawa zuwa ga Allah wallahi dole na fiye kowa ya koma Allah ya summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sanan za a cika ma kowace ga abin ta aikata wa hum la yuzlamun su bayi ba ba a rage muku komai yanzu ka aikata za a baka lada goma a baka lada bai Allah bai haka Allah zai cika ma kowa abin da ya haye tsara mai zama abin da haka musulmi ya samu ga dama ya kamata ya kama cikin ne jama'a samu abin da ya tsiba rayuwa kwana nawa kwanau ka sai ka kabar duniya shi yasa wata rana ina karatu ce shekara ɗari masu zuwa da mai tafsiri da mai jan baƙi ɗan jarida da ‘yan agada masu karatu nan shekara ɗari ba nuna ko suna annan suna karatu zama ko ba hakan na ba shi da waɗanda za a samu ke sirri ‘yan ƙanan da agoye ƙila ƙila ‘yan an samu lallai kawai shekara ɗari masu zuwa ina muke mun tafi Allah ya jaya mu ya kawo su to yanzu abinda ka yi shi na Allah zai bi ina abinda ka yi rayuwar gaskiya ba su da yawa kamar gobe na wallahi rayuwa yadda ma na gudu yanzu a jima kaɗa an ce la'asar a jima kaɗa an ce magariba a jima kaɗa an ce sahiya ta waye a jima kaɗa sai ga an ce jima'a ta kewayo kudi ba yau suna an kai karatun gabara ga shi har a sake dawo har azumi ya harbi yanzu yanzu ku bari mu samu kwana goma ku gani yanzu magana ya karatun gana akai kwana goma zuwa shi duk wanda ya taho ya taho an cika suwa wani ya samu abin da ku samu shi ya tafi wani ba kuma gani abin da an haka jama'a mutum ka wasa da rayuwa ce eh, kana shiririta kallace-kallace sawa ga tasha nan ta arewa ta mbc ta ne mai kana ta kallo gaban za ka fata lokacin to Allah ka tausaya muna to shine Allah madaukakin sarki yace ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun idan an tara ku gaban Allah sai Allah ya ba ku labari dan ga ku kuna kuna sabani a cikin shi kai ba kai wani haka to sai Allah ya ba ku labari rana kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza ga biliyon ka ato rana kaza kana gidanka na aure ta haka kati inda ba ce ka kai ba ga biliyon ka na hitar da kai rana kaza kayi sallar dare babu sai sai Allah ga biliyon ka ato sai an baka labari mala'iku suna suna ɗaukar hudu dalar su wasu ma zagar suka yi sun ce aron hanya babu wanda ya sani sai aike wacce ce bai na ai bai sani ai bai da labari wa faɗa min Allah Sai mu tafi mu da Allah wasu mata hada barin gari a ce miji bai sani ba ba aiki kwarai bane sai an kawo hoton shi gaban Allah ya kafin kyama gaba da wannan takin hanya da ke aron hanya da ke wallahi sai Allah ya bada labari ya faɗa miki abin da ke sai in mutum ya ma Allah ga abin da ke duniya ga an san mutum ya kwantar da hankali da shi abin da an ka fashi. kasa ɗaukar mutum kaya da yawa shi za kana da aka cewa wai ko ko lahira mai kaya ka wahala ka kwashe kaya su yi ma nauyi da yawa sai ka wahala to ba ka wahala saboda mi ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce wa bai na وأليكم بينهم بما an zama اتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتروك عن بعض وحذرهم أن يفتروك عن بعض ما أنزل كثيرا من الناس لفاتقون دكتور الله يسعدك يساك مضى الخير وقت آية غاتي فسروا يو سيريبو بي الله سيريبو إيه، بي الله يقار ميها قولي إن شاء الله نظام راتكا كهم وأن تنبيوي أيوة، نعم. القول نمكينا ديها أول ذات بايا وكاريا لغفاتا كده يارو يتاشي براو جماعة عيبا صورا بمكبكي وكنفرق sun san kuma mafi yawanci na ɗaya daga cikin su ke kake zan barauniya ne aure barawo Allah ya saboda ka abi ka misal ibni kal murabbi murabba kake tata yaro in sha wannan barauniya ya ba barawo yaro in ubali barawo na yana isata da yake sannan na biyu ka ku bashi da yunwa ku bar yaron ku da yunwa yanzu yana iya zuwa wasu wurare wata rana yunwa na iya sa ya sai doki abinda ba na ba sannan na uku ana sa a samu mai abokai abokai suwa da waje tare da su wa'anda abokai suna taimakawa in na na shi ma na na in miya guna shi ma mugu na hudu akwai addu'a jama'a kun san addu'a addu'a suna daga cikin abin da ka sa yaro bai sata uwaye addu'a suna da ƙaihi ga 'ya'yansu ƙwarai da gaske sannan na ƙarshe a samu mai aikin yi tun yana yaro. Allah ya taka ma uwaye na dauyi da cibi in matsiri na sai jawo ɗaya biyu sa su makera tun yaro yana ganin wada ake tun yana zuga zugi wuta ta tashi har yaro yanzu ya iya ya yi ayyuka ya sai ya ba su a bashi kuɗi ya yi lauje ya ba su a bashi kuɗi muna gani ana sa cikin ayyuka na uwayen suna yi su sauraka samun mai yaro aiki su suna karami ka a bai su ga haka wasu na kai ɗiyansu wani koyon ke tela irin mata wani ya kai ɗane wani koyon kanikanci wani ya ɗauki ɗane ya daji da abu da can in ya gama da aikin daji yau haki ya dawo yaro ya sai suwa eh? wani kuma a kai shi wani koyon gyaran wuta haka na aka son a koya wa wasu na a sunina karami za a kare mai kayakan girman kai amma in kuka saki yaro muhimmalatan haka yawo ɗaya zai yi wallahi na isa ta domin duk wanda bai da aiki shi ina ba shi aiki ne in ba ka da aiki shi ina ba ka aiki da gaske aikin zai ba shi ɗan zai ba ka koyon saka ka haɗu da fiya guru ba ta ka ba ta yaron ka ba ta da labari saboda ka uwaye mata muna roƙon Allah biyan mu Allah ya shiga da su ya hana sata kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mana su da mu baki daya ya samu gama lafiya da yake lokaci yayi insha Allah za mu karanta wani abu na tambayoyi sai mu addu'a ta insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh